Ma'aikaci a wuraren da aka ci gaba yana aiki da takardu da yawansu ya kai nauyin kilogram 70 zuwa 85 a duka shekara. Wannan yana da tasiri kwarai da gaske bisa tattalin arzikin kamfanoni da kuma illa zuwa ga muhalli. Ranar da aka keɓe a duniya na barin aiki da takardu ya mayar da hankali ne akan faɗakar da jama'a akan illar hakan. Ila Kane ɗaya daga cikin 'yan jarida masu yaƙi bisa kare muhalli. Eh, Takardun da ake yi da icce idan aka takaita amfani da takardu tamkar an rage kashe icce ne. Ina ganin akwai bukatar a dubi wannan lamari da idon basira. Wata matsala kuma shine matsin lamba da takardu suke yi wajen muhalli. Ina ganin wannan rana da aka keɓe a duniya domin dakatar da aiki da takardu abu ne mai matuƙar mahimmanci. Eh, abu ne mai matuƙar wahala ga kamfanoni su dakatar da abin da suka saba. Duka da yake akwai mafi mafita wacce ita ce aiki da takardu daidai iya buƙatar shama'a. waye na bazaga mai kula da wani kamfani ne na buga takardu. Kamfanin buga takardu cewa da infirmeri ba sa aiki da takardu. Infirmeri kawai suna samar da takardu ne domin mabukata musamman ma ma'aikata. Muna son faɗakar da masu amfani da takardu su rage saboda kare muhalli. Saboda yawaita amfani da takardu yana haddasa matsaloli kwarai da gaske musamman ma na gurgusuwar hamada a cikin ƙasa. Va occasionner la désertification dans Akwai dai buƙatar duba yiwuwar rage amfani da takardu da ake ɓatarwa, inda takardu ne shara na uku cikin hudu akan abubuwan da ake amfani da su a cikin ma'aikatu. Mun san ana yin takardu ne da itatuwa. Don haka idan aka rage ko kuma aka dakatar da aiki da takardu yana taimakawa wajen kare gandun dajin da muke da shi. Mayar da takardu bayanai a bisa na'urori abu ne mai amfani musamman ga kamfanoni sai dai abu ne mai matukar wahalar gaske wajen tsare sirrin musayar bayanai da kuma wata matsala ta daban shine karuwar shan wuta wajen mayar da abubuwa a cikin na'urorin zamani.